Hello? Hello Alhaji. Hajiya cakwai. Ai ga nan nan na zo na faka. Kin san babban uzuri ne da ni amma na yanke na ce tunda kika ce min akwai babba harka na ce sai na zo. Gaskiya kan babban harka ne ga nan zuwa. To ga nan ina nan bayan layi kin san ba ma shigowa gaban layi bayan layi muke zuwa. Yau. Ah, ah, wa alaika salamu. Ya kuma na ganki ke kaɗai. Eh to na zo in fara gabatar da ita ne sai. Allah sani. Ai wani daurin aure ba mu. Tun da nake muka yi waya da ke, an na iyo mutane wajen takwas mun ɗauki hanyar Abuja. Eh, Wallahi na sauke su a ran da ba. Babban alƙalin da aka samu yarinyar da yanzu in karanta ne. Magana ai fatacin ina da kuma na san ta zan ta kabo saboda kwanan daga wajen ta dawo minista ya bata kuɗi. kai siya maka mota da eh. shugaban kasa ma gaba ɗaya mai kai shi kai ga gwamna kai ki ce yarinya farin goshi ne kuma ga alhaji bushasha alhaji shaf shaf to abin da nake so wannan magana da kika bayar za ba ki tukuncin kokotun guda biyu Allah aikin sai in baka sai biyu ba sai a sace ɗaya a banka da kasa sai inda ake kwacen wayan nan biyu zan siya ne ɗaya ki daga durowa ki aji, ko kika cika memorin ka sai ki koma ɗaya in kuma an kwace ta sai ki ɗau ɗaya. Ai amma na ji daɗi ba ta taɓa min kyauta irin ne ba dole ni ma su maka. ai abin da nake so ki fahimta ni da ma idan kika sai to mun harka kika samu mun harka ne kyau kin san fitar da kuɗi a guri na ai ba wani abu bane Allah wa sun je da kuɗi ko kira eh, ta ai ki kuma ta zo harkar bata wannan ba na ai ba ki da what ladidi ya ta ce fa yanka yanzu ke dan ubanki nan kika yo in rinka kashe kuɗi kin tafi islamiyya ashe nan kika yi dama ka na ce bara in gwada ki na rinka bi layi layi na ce idan an ga wata bakwa budurwa a haɗa ni da ita saboda za a iya yin na fahimci ba karatun da kike. Alhaji, a ƙawarin waya na da kamun. What? Ka ji sha sha sha. Ke yanzu kika. Kan fara yi wata fa abin da yake faruwa fa. Abuja ta je. Abuja ta je. ba ni ce ba ƙawata ce kawai shi ta ce in ba mu tsaya ƙawata. Ƙarya kike yi wallahi. Alhaji ni na ji maganar waya na nake maka. Kun ban kwarfe ki ba. Ko kuma magana ƙawarin da kika mun mota ta ke wasu kai kuma waya na. Yanzu ta je Abuja. Kada motar ta. Ta ga ne. minista ke ke da kake yi mana wato Allah ya gida ban ma ta bayan zaka sai ke din da ki ne ma ni dai kawai yanzu a baki akan ki alaka ta kare billahi lazi wallahi akan ki alaka za ta kare bara ne